kungiyoyin addini da na fararen hula na ci gaba da ziyarar waɗanda ke jinyar raunukan harbi da suka samu a sakamakon sumaman da jami'an tsaro suka kai anguwar 'yan majalisa da da'awar sun je tono makamai ne da 'yan Boko Haram suka binne. Yayin da ƙungiyoyin ke matsa lamba ga hukumar 'yan sandan asiri SSS su fito da hujjar da za ta gamsar cewa ba dai waɗanda ba ruwansu ba ne suka karkashe. Ɗaya daga majinyatan ya riga mu gidan gaskiya. Nasiru Kuriya ɗan siyasa ne daga Zamfara da yiwo tattaki don duba majinyatan inda ya yi wannan kira ga jami'an tsaron. da wani irin laifi sun kai ne ko da ana zargin akwai masu laifi to ya kamata a kama su a je a yi bincike ba wai kawai a ɗauki hukunci ba saboda haka abin da ka faru a wannan ƙasar namu jami'an tsaro suna ɗaukar hukunci da hannunsu. shugaban kungiyar izala sheikh abdullahi balalau ya jagoranci wata tawaga inda ya kai wa majinyatan gudumawa da nuna damuwa ga yadda lamarin ya auku. ya kamata dukkanin mu sa ido mu ga cewa an yi bincike na hakika kuma duk wanda suke da hannu a kai an hukunta su domin in ba haka ba ana so ne a ƙare matasanmu duk inda aka ga matasa sun yi wani abu kafin a kai zuwa ga hukumar an ɗauki mataki an kashe su to ina amfanin hukuma amfanin hukuma shine in an gano mai laifi a kawo shi a yi bincike kafin a tsayar mishi da hukunci saboda haka idan matasa duk abin da suka yi a ko ina ne kawai da an gan su za a ɗauki makamai a kama kakkashe su to nan gaba za a nemi matasan a rasa sannan ƙasa in ba ta da matasa ai ta kama hanyar halaka saboda haka ina kira lalle a ɗauki mataki ina kira ga 'yan majalisa ina kira ga ƙungiyoyi na kare hakki na ɗan adam na ko ina suke a duniya ina kira ga shugabannin majalisu shugabannin gwamnati jami'an tsaro a ɗau mataki akan wannan abin da ya faru hankalinmu da idonmu na kai za mu kama bibiyan wannan abu babu shakka limamanmu da sauran maluma da suke zaune a wannan wuri sun kama na cikakken rahoton abin da ya faru to za mu sa ido kuma mu ga me zai faru duk da ka ce limamai da sauran mutanen unguwa sun muku wannan bayani cewa ga yadda mutanen nan suke amma fa jami'an tsaro sun ba da tabbacin cewa suna isa wajen nan aka buɗe musu wuta kaga kuma dole su mai da martani ya kamata a kawo makami da aka samu tattare da yaran yayin da suke wannan musayan wuta idan aka samu wannan ai shari'a ce in ta tabbatar da an same su da wannan shikenan an samu hukunci an samu hujja da dalili saboda haka har yanzu mu dai muna jira a kawo mana dalilai in an ce sun buɗe wuta an samu kaza to a kawo abubuwa da suka yi da makaman da suka yi amfani da shi in an bayyana wannan dole mu gamsu dole kowa ya gamsu amma in ba a bayyana wannan ba to zalunci akai ko da yake har yanzu jami'ai na shawagi a bigiran ginin da wannan lamarin ya faru sai dai ba alamun ɗaukar matakin rushe ginin ko damƙe wanda yake sa da ake raɗe-raɗin wani babban hafsa ne na soja